Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19 31 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya Hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta ko a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a na yau uh, laraba 30 ga watan mayu na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin jan ragaman shirin da daidai wannan lokacin kafin kuma ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim ba mu kanun labarai To Ladan bincike ya nuna cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan mata masu lalurar yoyon fitsari. jami'an jinya a jamhuriyar demokradiyyar congo sun fara wani aikin rigakafi da zamar dakile cutar ebola wacce tuni ma ta kama sama da mutane hamsin sannan sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo zai gana da wani janar ɗan ƙasar koriya ta arewa a birnin new york to kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa mata samar dubu ɗari hudu ne ke kamuwa da cutar yoyon fitsari kamar yadda ibrahim ya faɗa kuma dubu ashirin ke kamuwa da su a da cutar a kowace shekara When it was time to go into labor, I had trouble, so they... Ce lokacin da na fara naƙuda, ina son in haihu, na sha wahala, sai dai aka kai ni asibiti. A can jihar Filato kuwa, gwamnatin jihar ce ta samar da na'urar ba da bayanan da ka iya nuna inda ake son a tashin hankali. Babban abun nan UNDP ta sake kafa mana wani gidan waya wanda idan ya faru ko ina daga ofis ina zan san inda yake faruwa daga ofis dina zan ga abin da yake faruwa da wannan da taimakon shugaban kasa ne a kuma muna da shirin demokuraɗiyya a yau tare da sabu imam aliyu sai kuma karatu daga kur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraron mu da fatan an waye gari lafiya masu azumi kuma an yi sahuru lafiya ga labaran. bincike ya nuna cewa najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu lalurar yoyon fitsari wanda ɓullar wani rami a mafitsara kan haddasa a najeriya mata tsakanin 400 zuwa 800 kan kamu da wannan matsalar a lokacin haihuwa gwamnatin najeriya ta ce kawo ƙarshen auren wuri ka iya rage yawan matsalar ta yoyon fitsari to amma jami'an jinya sun ce wasu nau'ukan al'adu su ma suna taka rawa wajen karuwar yoyon fitsarin daga cikin masu fama da lalurar yoyon fitsari a najeriya akwai wata mace mai suna asma'u muhammad wadda aka aurar da ita tana 'yar shekaru goma sha biyu tana kuma shekaru sha biyar ta kamu da ciwon yoyon fitsarin kusannan kuma ta yi cikinta na farko tana shekaru sha biyar ɗin ta yi bayanin cewa Ta ce ta fara naƙuda ta fuskanci matsala, a saboda haka aka kai ta asibiti. Bayan kwana hudu ta haihu, amma fa yaron bai zo da rai ba. Ta ce wato mawuyaciyar naƙudar da ta yi fama da ita ita ta haddasa wani rami tsakanin mahaifarta da mafitsararta kamar yadda ta ƙara da cewa To sai ku muna aikin gafara ta ce ta lura tana wato yoyon fitsari ya bayyana gare ta da aka sallame ta daga asibiti. Asama'u ya shekaru ashirin da bakwai da haihuwa bata iya rike fitsarinta a mara ba mahaifarta tana irin wannan matsalar tun bayan da aka mata wannan aikin. Akwai mu da ƙarin bayani bayan labarai. To a can jamhuriyar demokradiyyar Congo jami'an jinya sun fara wani aikin rigakafi da zumar dakile cutar Ebola wacce tuni ma ta kama mutane sama da hamsin da kuma kashe ashirin da biyar daga cikinsu. To amma kamar yadda jami'an jinya da ƙwararru suka yi bayani ana wannan aikin rigakafin ne da kula da kuma tsari saboda al'amarin na buƙatar buƙatar yardar jama'a. wakiliyar muryar amurka anita powell ta ruwaito cewa jami'an jinya a wani lungu da ke karkara a arewa maso gabashin congo inda cutar ta addaba sosai suna neman waɗanda suka fi fuskantar haɗari don su musu rigakafi wanda wannan wani yunkuri ne na tunkarar cutar a yayin da kuma ake ƙoƙarin wato tattalin ɗan maganin da ake da shi a yanzu jami'an jinyar na da zubi 7,500 ne na maganin na gwajin da ya samu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana wani lokaci a wannan satin da wani babban janar na ƙasar koriya ta arewa a birnin new york don su tattauna kan ganawar da aka shirya yi tsakanin shugaba donald trump da shugaban koriya ta arewa a cewar fadar wato shugaban amurka ta white house kim yong choi mataimakin shugaban babban kwamitin zartarsuwar ƙasar koriya ta arewa kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asarin koriya ta arewar ya bar birnin beijing ta jirgin saman ƙasar china ranar talata zuwa filin jirgin saman kennedy da ke birnin new york zai je birnin new york din ne don ya wakilci shugaba kim jong-un wannan wata babbar alama ce cewa wannan ganawa ta tsakanin trump da kim za ta yiwu a cewar jingli mai kula da sashin koriyanci a cibiyar wilson jagororin ɓangarori daban-daban da kuma jami'an diplomasiyya daga ƙasashe wajen ashirin da suka yi taro jiya talata a birnin paris sun cimma amincewa bisa manufa cewa ƙasar libya ta arewacin afirka ta gudanar da zaɓe a ƙarshen wannan shekarar wannan taron shine karo na biyu da shugaban faransa emmanuel macron ya yi yunkurin kawo zaman lafiya a Libiyar. macron ya yaba da matsayar da aka cimma yana mai cewa wani gagarumin ci gaba ne a yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya a libiyar yanzu dai ta bayyana cewa mun dukufa wajen taimakon wannan kasar da kuma jadawalin gudanar da zaɓuka majalisar dokoki da na kuma shugaban ƙasa a cewar sa shugaban gwamnatin haɗin kai wadda ƙasashen duniya ke goyon baya mai mazauni a birnin tripoli fayas al-sarraj ɗan shekaru kuma 75 da haihuwa da khalifa haftar wanda dakarunsa ke da karfi a gabashin ƙasar da kuma kakakin majalisar dokokin ƙasar ke garin wato da ke garin tabaruk na gabashin ƙasar sun cimma amincewa cewa libya ta gudanar da zaɓe ranar goma ga watan disamba a cewar jami'an ƙasar faransa sojojin isra'ila sun kai hare-hare jiya talata a zirin gaza inda suka auna ƙungiyar mayaƙa ta 'yan rajin jihadi hare-haren sun zo ne 'yan sa'o'i bayan da sojojin isra'ila suka ce mayakan sa kai a gaza sun harba rokoki akalla 25 kan wasu wurare a kudancin isra'ilar sojojin na isra'ila sun ce makamin kariya ya caccabko akasarin rokokin da aka harba to amma sojoji uku sun samu raunuka wanda hakan ke janyo fargabar yiwuwar isra'ila ta sake kai hare-haren ramuwar gayya. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To kamar yadda kuka je a cikin labaran duniya mata sama da dubu ɗari hudu zuwa ɗari takwas ne ke ɗauke da cutar yoyon fitsari a Najeriya kuma dubu ashirin ke kamuwa da cutar a kowace shekara. Wakiliyarmu ta sashen turanci cika uduwa ta aiko mana da wannan rahoton wanda na fasara kuma zan gabatar. Najeriya ce kasar da ta fi kowace ƙasa a duk faɗin duniya matan da ke fama da cutar yoyon fitsari, domin ko an kiyasta cewa matan da yawansu ya kai tsakanin dubu zuwa dubu suke ɗauke da wannan cutar da suke kamuwa da ita a duk lokacin da suka zo haihuwa. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce hanyar kaɗai da aka bi domin kamuwa da wannan cutar shine rage auren wuri, sai dai kuma ma'aikatan kiwon lafiya sun ce al'adun jama'ar kasar na cikin babban dalilin da yasa ake kamuwa da wannan cutar. wakiliyar wannan gidan rediyo na sashen turanci cika oduwa ta aiko mana da rahoto bayan ta ziyarci biranen sokoto jos da kaduna inda ake da asibiti ko kuma sashi na musamman a asibitocinsu da suke daukan ɗawainiyar masu wannan cutar kuma ta gana da wasu da suke ɗauke da wannan cutar misali asma'u muhammadu wata 'yan shekaru goma sha biyu ce da haihuwa kuma an yi mata auren fari ne a wannan shekarar yayin da ta kai shekaru goma sha biyar ta samu cikinta na farko. Kara cikin sha biyar When it was time to go into labor, I had trouble, so they... Ce lokacin da na fara naƙuda, ina so in haihu, na sha wahala, sai dai aka kai ni asibiti. Bayan na kwana hudu a ranar na hudu ne na haihu, amma yaron bai zo da rai ba. Wannan wahalar da ta sha lokacin naƙuda ya sa ta samu tsagewar al'aura. Asma'u ta ce daga wannan lokacin ta fahimci cewa ta fara wannan yoyon fitsarin yanzu haka dai Asma'u ta kai shekaru 27 da haihuwa amma har yanzu tana fama da wannan cutar na yoyon fitsari haka ma mahaifiyarta wannan shine ake kira a turanci obstetric fistula yanzu haka dai a Najeriya kusan matan da yawan su ya kai rabin miliyan ne suke da wannan cutar na obstetric fistula misali fatimatu abubakar ya shekaru 22 ta ce shekaru hudu tana fama da wannan cutar abinda ya sa mijinta ya sake ta mata da dama da suke dauke da wannan cutar suna fuskantar mutuwar aurensu wanda sautari sai zame tamkar wani abin zunɗe ko kuma tsegumi a cikin al'umma dr bello ya ce wani abu da mutane suka kasa ganewa shine al'adar yi wa masu cutar aiki ko kuma maganin gargajiya ba tare da sanin illan abin da hakan ke haifarwa ba game da wannan cuta ta yoyon fitsari dr bello ya ce the community is also not fully aware of the, of VVF. There are a lot Jama'a cikin al'umma ba san babban abin da ke haifar da wannan cutar ba. Ya ce akwai jahilcin dalilin abin da ya sa ake kamuwa da wannan cutar. Ya ce babban abu na farko ko shine tsawon dadewar mace tana naƙuda sai kuma yankan gishiri wanda wanzamai ke yi ko kuma yankan goriya duka wanzamai ke yin sa ya ce waɗannan su ne abin da ke haifar da wannan cutar ta yiwuwar fitsari cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ilyasu gidai wani wanzami ne wanda yake irin wannan yankan gishirin ya ce waɗannan kayayyakin da ake gani tare da shi su ne kayan aikinsa na wannan yankan gishirin ya ce ya san wannan aiki kwarai da gaske domin ko ya jima yana yin sa ya ce yana iya bakin kokarinsa domin ganin cewa duk wanda ya wa wannan aikin an samu nasara ya ce kuma ana samun nasara bakin gwargwadon hali yanzu dai akwai mata kusan dubu ɗari biyu a duk faɗin tarayyar najeriya da suke jiran a yi musu aikin wannan cutar na yoyon fitsari sai kuma wata matsalar ita ce na rashin wadatattun likitoci da za su yi wannan aikin domin ko duk yau waɗannan adadin matan da ke ɗauke da wannan cutar likitoci ba su wuce goma sha biyu ba da suke wannan aiki idan mu koma akan asama'u wacce muka fara maganar ta da farko ita kam ta rungumi kaddara na ci gaba da zama da wannan cutar ta ce ba na jin daɗi ko kaɗan amma ya zan yi haka Allah ya kaddara rayuwata yanzu haka dai akalla mata dubu ashirin ne a Najeriya ke kamuwa da wannan cutar a kowace shekara ma'aikatan kiwon lafiya da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da jami'an gwamnati ma sun yi ittifaƙin cewa Najeriya na da jan aiki a gabanta na ganin kaɓe wannan cutar cikin ƙasar. To yanzu kuma sai a jihar an da gwamnatin jihar ce ta samar da wasu na'urorin da ke gano inda ake kokarin tada tarzoma ga Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar Filato ta ce ta samar da motoci da wata dandamali da za su taimaka wajen samar da bayanan tsaro da gaggauta kai ɗauki yayin da aka samu rahoton matsalar tsaro a faɗin jihar. Gwamnan jihar Plateau Simon Bakolalon wanda ya kaddamar da dandamalin a shalkwatar hukumar tsaron farin kaya na jihar Plateau Operation Rainbow ya ce daukan matakin ya zama dole saboda matsalolin tsaro da ake samu jifa-jifa a wasu sassan jihar ta Plateau. Mun sayi motoci, mun raba masu sojoji, mun raba wa 'yan sanda. mun raba jama'in tsaro baki daya na plateau an sa musu komai a jikin motocin nan wanda duk inda ana tashin hankali a ciki za a gaya mini a ofis yau kuma na ji daɗi a babban abin nan undp ta sake kafa mana wani gidan waya wanda idan ya faru ko ina daga ofis ina zan san inda yake faruwa daga ofis ina zan ga abin da yake faruwa da wannan da taimakon shugaban kasa ne so idan ana da zumunci ana kuma adalci ma jama'a ba za a samu rashin zaman lafiya a jihar gwamnan jihar plateau kenan simon bakolalon Hukumar tsaro ta Operation Rainbow dai an kafa ta ne don karfafa cibiyoyin samar da tsaro a jihar da tsarin lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Jami'an hukumar Operation Rainbow da ke hulɗa da jama'a dukkanin unguwanni da ke ƙananan hukumomin jihar ta Filato suna taimakawa jami'an tsaro ne da bayanan da zai taimaka musu wajen daƙile duk wani rikici da ka iya faruwa. Shugaban hukumar tsaron farin kaya ta Operation Rainbow, Manjo Janar Steven Goar mai ritaya, ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta taimaka wa jihar Plateau da dandamalin don inganta tsaro a jihar. An shi domin tattaran rufoti daga duka karkara akan abubuwan da aka ga zai tada hankalin jama'a. To idan wanda ya ga ko wani bakon da bai san manufansa ba, ko an ga hayaki a wani wuri an san akwai wuta to sai a gaya mana to yadda za a gaya mana akwai kamar social media da za a iya a tura mana ko ta text social media wato kamar kafafi na sada zumunta na zamani kenan eh haka kuma muna kokarin mu yadda za a iya tura mana wannan ah, wa'annan rahoto ba da sai sun biya ba. To mutumin da ke karkara zai yi mamaki ta yaya zai tura wannan sako har ku samu har ma a dakile matsalan tsaro. Za mu je karkara mu waye da kan jama'a. Za mu ma samu musu ɗan nan wayoyi wadda ba yi da wuyan a gane shi. Inda idan aka ga wani abin da ana so ba mu rahoto danna shi kawai za ka Sai za mu gani a nan cewa ga wani yana son ya yi magana don za mu ma gane akan television din da muke da shi za mu gane inda wannan signal din yake zuwa to za sai za mu tuntube mutumin mai ke faruwa sannan sai mu tura mutane a a maganta shi Jihar Plateau dai ta sha fama da matsalolin tsaro da suka hada da faɗan addini da ƙabilanci, matsalar manoma da makiyaya, masu fashi da makami da satar shanu, yayin da a baya-bayan nan jihar ke fuskantar matsalar 'yan sara suka da ƙungiyoyin asiri. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. lafiya al'umma Najeriya. To a gaida Zainab Babaji kafin kuma ci gaba ga karatu daga Kur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Sunana Zainab Hassan Sa'id daga makarantar Shehu Abubakar Ibn Garbe Elkelemi Islamic School, goma Gomariga, Najeriya, mina Gwamnati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ sinaman آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما عفل قال لا أحب العافلين فلما عفل قال لا أحب العافلين صدق الله العظيم To Allah ya karba har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baƙi kan ranar demokradiyya a Najeriya shekaru uku bayan da jam'iyyar APC ta kafa gwamnati. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Jiya talata da tara ga watan Mayu, Najeriya ta cika shekaru goma sha tara da komawa bin tafarkin demokradiyya. kuma a jiya gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta cika shekaru uku kan karagar mulki. Shin ko ta tabuka demokradiyya wani abu cikin wannan lokaci? Kamin ku ji fashin baki ga kaɗan daga cikin jawabin da shugaban na Najeriya ya yi albarkacin ranar demokradiyya da Umar Faruk Musa ya aiko mana. I wish to assure Nigerians that we will not rest until all criminal elements. Yace ina tabbatar wa 'yan Najeriya cewar za mu ci gaba da ɗaukar mataki kuma ba za mu ɗaga kafa ba sai dukkan miyagun mutane da masu ɗaura masu gindi an gurfanar da su a gaban shari'a. Gwamnati na ci gaba da ƙara ƙarfafa jami'an tsaronta ta fuskar ƙara musu kayan aiki da kuma ƙara ɗaukar dakaru da za su yi aikin tsaron da kuma bayar da horo ga waɗanda ke bukatarsa da kuma samar da maimai kayayyakin aiki na zamani domin jami'an tsaro su ci gaba da samun walwala da ci gaba a wurin yaƙi da ta'addanci da yanzu ga dukkan alamu aka ci galaba a kansa in ji shugaba muhammadu buhari za a ci gaba da kuma ɗaukar matakan da suka kamata na zamani kuma waɗanda suka dace da halin da ƙasar najeriya take ciki a yanzu ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa inda yake cewa in the ya ce gwamnatinsa ta samu nasara ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa tsare-tsaren hanyoyin da ake amfani da su wurin yaƙi da cin hanci da rashawa suna ƙara samun biyan bukata da kuma irin nasarori da gwamnatin ke fata na tambayi dr sa'ida ahmed duka na jami'ar bayero ta kano ko akwai ayyukan raya demokradiyya da wannan gwamnati ta yi cikin shekaru uku nan idan aka auna da wacce ta gaji iko daga hannunta to na ɗaya dai wato shine ai da barna wani nau'i na barna da dukiyar al'umma inda a baya wato ake wadaƙa a dukiyar gwamnati yanzu ba a yi kuma ma ana yi wato ana ɓuya sannan kuma bai kai yawan na da ba na biyu tattalin arziki da shiga wani hali yi saurin fita shi ma nasara ne harkar tsaro da aka sami inganci tare da cewar akwai wani bangaren kuma da kunno kai wanda kusan zuwa yanzu an rasa yadda za a yi da shi amma dai ba za a iya kwatanta shi da na wato baya ba mm. don haka duk waɗannan nasarori ne da za a iya lissafa wannan gwamnatin da ta shekara uku. Yaya sauran sassa rassa na gwamnati tun bangaren majalisa da kuma bangaren shari'a? Mm, to, a bangaren sassan gwamnati kwai nasarori da kuma matsaloli. Mm. Idan ka ɗauki majalisa, mm. wato yadda majalisa ta takwas nan ta ƙasa Ka riƙe martabarta ko kuma wato ta san kanta. take tsayuwar daka akan abin da take da bukata wato za ka iya cewa eh, san barka amma kuma yadda suke tsayuwar dakar akan abin da shafe su masalahar kan kawunansu ba masalahar kasar ba nan kuma sai ka ce matsala ce wato irin wannan dagewar da suke yi tana da amfani majalisa ta iya yin ta akan abin da ita masalahar ƙasa ne don kada a samu wani lokaci da wani shugaban ƙasa zai nemi ya kama karya. Hmm. To ana iya da kyau a samu majalisa mai ƙarfi wacce za ta iya taka masa biri. Amma wannan wannan majalisa sai zamana tana kai da ƙasar macak a dalilin abin da ya shafi ɗaiɗaikun 'yan majalisa ba a dalilin masalahar ƙasa ba. Bangaren shari'a kuma to shi ma shigen hakan za ka gani. sai ka ga wato suna jan kafa wajen yanke shari'a tare da cewa kuma jifa-jifa kan ɗanyi wani abin da za ka iya cewa san barka ɓangaren zartarwa wato ɗan bambancin da aka samu da baya kaɗan ne a baya shari'a ɓangaren shari'a za su zartar da hukunci a kibe a yanzu ma kuma ana samun bangaren shari'a su zartar da hukunci a kibi. Misali kamar batun a saki a saki da kuma da suki? Da samba da suki ba eh. eh. To. Alal misali. Akwai zargin katsa London daga bangaren a bangaren majalisa da kuma bangaren eh, shari'a. Akwai ta inda wannan gwamnati ta yadda kamun ludayinta na barin waɗannan sassa su ci gashin yana ga ta sha bamban ta hanyoyi guda biyu na ɗaya rashin tsoma baki game da naɗe-naɗen shugabancin majalisa na biyu rashin baiwa 'yan majalisa toshiyar baki a dalilin ana son su zartar da wani abu komai muhimmancin sa har kasafin kuɗi bangaren zartowa sun kisu ba da kuɗin da aka saba wa 'yan majalisa wanda watakila wannan yana da tasiri akan yadda aka ɗau wannan tsawon lokacin sama da wata shida da ba su kasafin kuɗi ba tare da sun zartar ba. Ita kuma ɓangaren shari'a fa eh, ɗaga mata ƙafa maimakon yawan mata landan da ake yi na ta yanki hukunci wadda ake kallo daga waje kamar da sa bakin ɓangaren zattasuwa saboda ya daɗaɗa mata. Akwai canji a wannan ɓangare ko kuma dai mm, gidan jiya ake? a shi ma ina ganin akwai canji bangaren zartarwa ba ta tsoma baki a kan bangaren shari'a yadda ya kamata to amma wato gyare-gyare da ya kamata a yi wa bangaren shari'a wanda bangaren zartarwa ne zai yi har yanzu ba a yi ba duk da cewar gyare-gyaren na wani lokacin ya shafi dokoki ya kuma shafi ma'aikata to abin da ya shafi dokokin majalisa ce za ta yi gyaran dokoki har yanzu ba ta yi abin da ya kamata ba. Menene a fahimtar ka yasa kashe-kashe da ake yi ko kuma faɗa tsakanin makiya da manoma a jihohi kamar Taraba da Benue ya fi ɗaukar hankalin kafofin yada labaran Najeriya saɓanin abin da ke faruwa a jihar Zamfara. Ina zaton saboda maganar addini ce. Um, daga dukkan alamu kirista sun fi kuka idan wani abu ya same su sun fi bara uh, kuma sun fi kafafen yada labarai da za su bara din har aje su fiye da musulmi a zamfar kusan musulmi abin yake shafa ɗari bisa ɗari amma da duniya da taraba yana shafan musulmi ya shafi kirista don haka ko da musulmin benue da musulmin taraba su sun yi shiru da kiristocin su ba su yi shiru ba don haka wannan ɗaga muryar da suke yi yana sawa da majalisa ɗin da bangaren gwamnatin da jami'an tsaron kowa ya tan ƙoƙarin iya yinsa ya cewar eh, an ga yana yin wani abu. Dr. Duka batun wannan tsaro sace-sacen mutane a yi garkuwa da su na karɓar eh. kuɗi da kuma wannan kashe-kashe da ake yi mm. na, zamfara. Menene gazawar gwamnati a wannan bangare? Rashin garan bawul a jami'an tsaro. To. Bai kamata tsawon lokacin nan ana yin haka amma ba wani garin bawul da aka yi ba. Domin alamu ne na cewar sun yi iya ƙoƙarinsu abin ya sha kansu. Saboda haka wata sun gama ƙura basirarsu. Don haka da sai a yi garan bawul ko sabi sa zo da sabon tunani da sabuwar hanya ta tunkarar al'amarin amma abin mamaki sai zamana eh, manya-manyan jami'an tsaron nan eh, kamar yadda labarai suke bayyana sun ma kai ga gacin wato aikinsu ma'ana lokacin ajiye aikinsu ya amma aka sabunta musu kana nufin a bangaren soja kenan eh bangaren sojoji mm. to to haka hamma bangaren yan eh, sandan da na ciki da na waje duka ya kamata tun da sun kure iya basirarsu kuma ba a samu canji ba to ya kamata a ce an yi garan bawo. ba ka gani watakila nasara da suka samu ta fuskar yakar yan bindiga boko haram da wannan yasa suke da tagomashi wajen su waɗanda suke iya yin garan bawo kansu yasa aka yale su ta yiwu hakan amma tun da ita kuma wani idan a iya abin da za su iya kokari kenan ga kuma wata sabuwar matsalar ta taso ba sun kasa tunkarar ta. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Umar Faruk Musa da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice bincike ya nuna cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan mata masu lalurar yoyon fitsari. Jami'an jinya a jamhuriyar demokaradiyyar Congo sun fara wani aikin rigakafi da zamar dakile cutar Ebola wacce tunuma ta kama mutane sama da hamsin. sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo zai gana da wani babban janar na kasar koriya ta arewa a birnin new york bangarori da yawa a kasar libya da kuma jami'an diplomasiya na kasashe ashirin sun yi babban taro a paris don neman zaman lafiya a kasar ta libya To madalla da ta kaitattun labaran mu ka karshen shirin yanzu a kowa da kowa nan sashen Hausa musamman idan kalmar garba da ya taimaka gabatar da shirin da Chubairo Jodo ne da ya da umarni sai injiniyan mu Jim ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hatsi mun da muku da wani sabon shirin.